A yanzu haka dai makafi a jihar Niger sun fara shiga wasan ɓuya a sakamakon fara kama su da hukumomin jihar suka fara yi a wani matakin hana yawon bara a jihar. A wani taron manema labarai dai makafin sun koka a kan wannan mataki da hukumomin suka ɗauka ba tare da ba su wani tallafin da za su iya ciyar da iyalansu ba. Ga dai abin da wasu daga cikin makafin ke cewa. Sunana Suleiman Muhammad, sarkin samarin makafi na Mina. Tabbas ko ji an kama wani a nan ma an ji an ajiye shi bai ci bai sha ba har karfe takwas na dare. Lawal Ahmed, Kerowa, karamar kuma Bore, jihar Katsina. ko rabi na an yayata mu a duniya cewa an ba mu kuɗaɗe dubu ɗari biyar biyar alhalin kuma naira biyar bata zo mu ba sana Mustapha Isa ne ni karban ka gani ni makaho ne kuma ni dalibi ne kuma dan jihar Neja ne eh, ina makaranta a Flying Dove Institution Madalla a jihar Neja ina da karantar mass com ne a matakin diploma to shi ne game da gwamnatin jihar Neja lallai alaihin ana kama yan wamu ana kama makafi a nan garin a manyan tana cewa kasa bara kuma gwamnati ba abin da take ma tallafa ma makafi shi ma dai sarkin makafin mina malam rabiu abdullahi ga abin da yake cewa akan wannan lamari babu inda ba a kama da kasashe yanzu sai inda ya ki kamuwa kaifin kafa ta ta ishe shi yayi gudu kullum mun ka hita gari kaman kare ya hita kamar nan gwamnatin Niger ba wani tallafi da take kamu. babu wani tallafi da ake bamu ko ga wata azumi ba mu ci tuwon wani ba balle yanzu ni Muhammadu Rabiu Abdullahi sarkin makafin mina duk wani dan Naija ya san ni mai sana'a ne wallahi ba dan kasuwar da ya bani tallafi dubu ashirin ba wata gwamnati da tabban duk kokarin da na yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar akan wannan lamari ya ci tura na yi ta buga lambar wayar kwamishiniyar harkokin mata da na nakasassu ta jihar Naija, Hajiya Hassana Adamu amma ba ba ɗauka ba, sannan na aika saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.